Malam Manu Bage jami'i a ma'aikatar gidan gona shine sakataren kungiyar jami'an bunƙasa ayyukan noma Sinan. Damana ta bana dai lalle ga ganin mu tana da fuska mai kyau. Akwai fanni-fanni inda ta yi saurin sabka sai abun ya kawo ɗan tangarɗa kaɗan an yi karancin ruwa wasu zonakin mutane ma bayan sun shuka sai abun ya zama to ga matsala kuma an samu harar dango inda ta ɗan yi ɓanna wani guri. amma dai sai in ce ga yanzu damanar gaba ɗaya ta sauka mahi yawa inda ma mutane ba samu suka shuka ba ga yanzu suna nan suna shuka a jimilci sai in ce inda dai mutane suka san noma ne an ka ba ƙarhi an ka sa gaba eh, alhamdulillah ga yanzu dai kowa ya kama gaban shi eh, daga wanda suka yi noma da ja na farko suna shirin na biyu sai waɗanda suke shirin eh, noma sabra ta farko kuma zancen ganin nake muku ma akwai inda har ya fara a yayin da mazaunan karkara suka dukufa ga na duke tsohon ciniki kungiyar bunƙasa kiwo ta aren ta karkata ga ayyukan waye kan manoma da makiyaya akan batun zaman lafiya ta hanyar tunatar da su mahimmancin kiyaye burtali kamar yadda amadu dangi wani jigo a kungiyar ta aren ya bayyana muna ɗauko matayan da manoma mu haɗa su ga gari guda ko ga kwamin guda su yi muhawara tsakaninsu su ga wurin ga lalle burtali na ya kamata a bari ko su ga wurin ga eh, lalle mashayan bisashe na ya kamata a bari ko ko wurin ga babu burtali na ya kamata su mace an kasu kara bi ko su ga a wani lokaci na kamata kahin himma a yi magana ya kamata da an yi ruwa na ɗaya na bikun ga an yi taki bisashen ku kowa ya ɗame kenan muna wannan muhawara eh, tsakanin su to kun ga kuma alamu dai cikin nijar ya ɗauka musamman kamar wannan kashe-kashe ake tsakanin manoma da maca ya rage sosai yankin boboi da ke jihar doso mai tarin makiyaya da manoma nan ne sashen da ya fi ko ina fama da artabu tsakanin bangarorin biyu inda a mafi yawancin lokuta akan huskantar asarar rayukan mutane saboda haka ne kungiyar aren ta gargaɗi gwamnatin ƙasar nijar ta hamzarta ɗaukar matakan rigakafi domin kawo ƙarshen wannan daɗaɗɗiyar matsala sule mummuni barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Inda Allah ya sani sai Allah bari in ba ku kalamin noma. Muhammadu gawo mai waƙa na shirya maku wakan noma, na zo gare ni ya beku domin ku rike aikin noma. min kure ka aikin noma. Illallahu sani sai Allah malam babu kalamin noma. Malam himma da ABCD garba mazajen aikin noma. Illallahu sani sai Allah malam babu kalamin noma. Na zo ne lalle ni ya beku.